وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين godiya ta tabbata ga Allah maɗaukacin sarki wanda ya ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin maftasaru zadin ma'ad في هذه iba العباد darasinmu da ya gabata shine ne darasi na bakwai wanda wannan darasi na bakwai yana ɗauke da fasali mai bayani akan sifar sujada ta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda daga cikin abin da muka tattauna a cikinsa mun ji bayanin cewa hadisin da ya yana bayani akan cewa idan za ka yi sujada ka azabuwan yanka da bayan hannuwanka in za ka ɗaukako ka ainihi fara ɗaukakar da hannuwanka kamin gwayyunka hadisi ne da yake sa'ifi hadisin da ya tabbata malamai suka yi bayanin ingancinsa shine idan za ka yi sujada ya zama na hannuwanka su za ka ware kai ƙasa gabanin ruwayenka haka kuma idan za ka ɗaukako za ka ɗaukako ne da goyon naka farko gabanin ka ɗaukako hannuwanka da ka dogara ga hannuwanka ɗauko goyon wannan darasin namu ne wa insha Allah shine darasi na takwas a cikin wannan littafi yana dauke da fasali mai bayani akan sifa ta zama na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ya yi sujada ya ɗauka ga yadda zai zauna da kuma yadda annabi yake nuni a cikin attayya ma'ana da yatsansa malam ya ce sun mayar fa'urasan sana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana ɗaukaka kansa mukaddiran halin kasancewa sai yana mai yin kabbara kenan ba sai ka ɗauka ko ka zauna ba sannan ka ce Allahu Akbar a a lokacin da za ka ɗauka ko daga sujada zuwa ga zama a wannan lokacin ne za ka furta lafazi na kabbara ba kamar wada wasu mu suke yi ba sai ka yi zaune daidai nan ka ce Allahu Akbar aka ma ko lokacin da za ka je wurin rukuɗi a wurin sujada ɗin kamar sanda ka zauna bai da sujada sai nan ma ba wai sai goshin ka ya kasa ya kai can ga ƙasa ba sannan ka yi kabbara da katin fari iya, to sai kai ainihin kabbara gairar rafin ya dai ba tare da ya daga hannuwansa ba lokacin da ya zo zai zauna wannan bayanin da shi malami ka mana da yi ƙoƙarin ɗauko a hadisin ba ko kuma bai kawo hadisin ne bayanin cewa annabi idan ya ɗauko daga sujada yana daga hannuwansa idan dai ya zauna bai na sujada kai ne ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ruwaya a muslim annabi kan daga hannuwansa a lokacin da zai koma yin sujada thumma yajlisu sa'an annabi yana zaunawa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mabtarishan halin kasancewarsa yana mai shimfiɗawa kamar mai tambaya ya yi tambaya cewa to menene annabi yake shimfiɗawa sai malam ya ce yaftarishu al-yusra annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan zai zauna domin yin addu'a ta farko zai shimfiɗa ƙawarsa ta hagu wa yajlisu alaiha kuma yana zaunawa ne akan ita ƙawar wa yansibul yumna yana kai قوسة دامة ويضع يديه على فخذيه ينا أذى هنوانسا أكان كتترنسا ويجعل آه، و يجعل مرفقيه ينا سنة مراسق أنسا ala yi. ma'ana idan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zauna domin ya attayya zai shimfiɗa <coughs> mirafikansa a kan katattarinsa lokacin da ya zauna domin yin attayya ya tarafa yadahu ala yi. sashen a hannu ne kuma yana kan gwiwa kamar tayi ne ya zama yana kan gwiwarsa musamman gwiwarsa ta hagu wanda ita ba wani abu da zai yi da warutanta a lokacin da ya zauna domin yin attahiya ba da za ka zo ‘yan uwanmu ba idan sun kawo wurin yin attayya za ka ga da hannuwan dama da hannuwan hauni gaba ɗaya mutum yana motsar da su ga baki ɗaya wanda hannun hagu za ka haza shi ne kawai akan gwiwarka shi kuma Mirfak naka ya zama yana akan katararka aka mirfa na dama shi ma ya zama yana akan ka wanda su kuma farautar zamu ji yadda shiriyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta karantar da mu yadda za ka yi wa yaqbidu al-ithnayn min asabihi yana damke biyu daga cikin harocinsa wanda akwai ruwaya da ta ce kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana damke uku ne daga cikin farocin nashi alhinsar da binsar da kuma usta wa shara bi asbaba sai ya zama ya yi nuni da ma da abin nan da yadda manuninsa amma nan abin da mala ya kamana wance biyu yake nadewa na alhinsar walhinsar ke wa halaka halakatar zai dan naduwan ga shi manunin nashi haka ba tare da ya miƙe shi ba ya dan nado shi haka ثم يرفع إصبعه يده بها ma'ana sai ya ainihi miƙar da shi harcen nashi guda bayan ya yi musu halaka ko sai ya miƙar da manune ma'anan ya dubu ya miƙa da harcen akwai bayanin da malamai suka kawo cewa wanda ke ɗan motsa harcen kaɗan yana da manuwar kamar ya ɗauki wata guduma ta yana buga mashi wanda kuma ya ban harcen tsaye to yana nuna cewa Allah ma'alici ɗaya ne Ruwaye da ya kawo nan cewa wala yu ha, amma ko da zaka samu ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kan motsar da wancan a wani lokaci ثم wara اللهم wa لي wa habini, wa وارزقني kuma wada muka ambata a darasinmu da ya gabata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a bainar sayin idan ya zauna ya kalli wannan Allahumma ghafirli wa rahamni wa jiburni wa hadini wa rizqni kaga idan Allah ta'ala ya baka iko kai haka ka tara alkhairi mai yawa wannan ruwaya da ta zo da cewa annabi kan ya haka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam imam turmi ya fitar da ita al-imam shaykh al-albani yace kuma hadisin nan hadisi ne tabbatacce malamin ce a haka za da kar ibn abbas al-abu aka abdullahi ibn abbas ya ambata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa dakara huzaifa anhu shi ma huzaifa Allah ya kara mishi yadda ya ambata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu kana yaqulu annabi ya kasance yana cewa rabbi ifirni kaga wannan ta taƙaita kan taɗa dan suna ɗauki da kalma guda ne kawai rabbi ifirni Allah gafarta min waccan kuwa Allahumma gafirli wa rahamni wa zikurni wa hadini wa warzuqni ta ɗau kalmomi wurin biya ta dai kai fa mata yansa in ka karanta rabbi yusirli idan kuma Allah ya baka iko akan hadawa duka mai na yanhasdu sana nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan zai tashi ya miƙe ala suduri kadamai wa rukbatai yana tashi ne akan kanun sa na kama da kuma guwayensa a wannan lokacin mu'tamidan ala ne. ya dogara da kazantarunsa ma'ana an lura da da ka ɗauke kalin warocinka da buwayyanka to kamar ka tattarura daga cikin abin da ke baka gudunmawa na tashi tsayenka fa'iza na ba idan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya riga ya tashi tsaye iftata al-qira'ata zai buɗa karatunsa ya riga ya miƙe tsaye zai wara karatunsa walam yaskut ba zai yi shiru ba kama yaskutu inda listifta yadda zai yi shiru a lokacin da zai buɗe karatu ruwayoyin da aka ambata sun zo mabambanta akwai su haraka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jaduka wa la ilaha ghayruk akwai a riwayar abu huraira wadda ya ma'anar sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tambaya wadda ya ce da ta zo da lafuzza ما زو اللهم باعد بيني وبين عطايا كما بات بين المشرق والمغرب har zuwa ƙarshen كاكا kaga ko da wannan za ka karanta su ga hanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairu yana da bambanci da tashin ka bayan ka miƙe tsaye na ka ce in za ka yi isti'aza da basmala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kaga ba zai kai tsawon na farko ba ba zai yi shiru shiru da zai kai tsawon na lokacin da zai yi alhistinsa wanda an yi ruwayar addu'o'i mabambanta waɗanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ainihi karantawa ثم يصلي الثانية كالأولى sannan ya ci gaba da sallarsa ta biyu bayan in sallah ce mai atahiyya guda biyu ya riga ya yi atahiyya ta warko sauke na nan gaba ma akwai ƙarin wata atahiyya wanda idan dai ba sallar asuba ba ita ce kawai take da tayyiya guda illa fi arba'ati ashiya sai ga abubuwa guda hudu nan ne kawai zai bambanta asukut shiru da zai yi kamar da aka ambata za a sa bambanci tsakanin shiru na wanda kake yi gabanin kawara karatu don yin da basmala da kuma na al-istifta wal istifta kuma ba za ka yi du'a wal istifta nan gaba ba nan ma akwai bambanci wa takbiratul ihram kuma haka kuma ba zai aini ce yanzu wai takbiratul ihram zai a'a takbiratul qiyam ce kawai ba takbiratul ihram ba dukkan lafazin su guda bambancin su da takbiratul ihram idan baka yi ta ba to kamar baka shiga sallah ba saboda farilla ta ita kuma wagga an lura da cewa kawai tana daga cikin sunnoni na sallah wanda barin kabbara guda bai sa ka yi ƙabiya ko badiya wasu ƙawilu ha da kuma ta siga ta ita wato ainihin al da. wanda ka ga siga ta farko tana da zai ƙwarai idan ka zo ko za ka ci gaba da sallaka to ba za ka ƙawaita haka ba فإذا جلس للتشهد إذا يزونا دمين التهيا ودعا يده اليسرى على على فيضه الأيسر أدوني نداما نهبو akan katarar hagu kamar da aka ambata lokacin da zai yi wacce atayya in zai zauna haka zai aka kuma wa ya yumna hannunsa na dama ala zihi ala bakazihi al-ayman bisa ga kacarar dama wa shara sababa zai nuni da idan yana tsaye sai nuni da asbaba manuni wa kana la kuwa. annabi ya kasance bai soke manunin ya kai shi na zuba ya zama ya kai shi ƙasa wala yuqimuha kuma bai san sai sama tsaye a lokacin da zai yi attayya bal ya shai'a shay'a yasira yana ɗan tankaro shi kaɗan ba tare da ya miƙe tsaye ba a wani lokacin ya ɗan na shi haka wala ha, ya zo da ruwaya cewa nan baya motsa hannu ko da za a samu ruwaya daga zuwa da cewa ana motsa hannu kamar shi wannan ne. sai dai ba kamar wada yan uwanmu suke yi ba ko kamar wada muke yi mutum yana sallah a gaina ta abin yana tsohon walwaliya da wannan ɗaya ya tsalla kamar na ɗazo wa yarfa'aha yana ɗaga hannun ya ha kamar yana yin addu'a da shi wannan harcin wanda wasu daga cikin malamai suka ce idan ka miƙe hannunka wannan warcin kana nuni da cewa mahaliccinka Allah ɗaya ne idan ka dan motsa ta kamar ka zo guduma kana buga ma shaytan wa yarmi basarahu ilaiha shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan yana yin atayya ya miƙe ɗan yatsansa na manomi to zai ainihi sanya ganinsa akan wannan ɗan yatsan ويبسط اليسرى على الفرد اليسرى يا شيخ هل سلاب أكن كتر الحب ويتعامل عليها كما ياد غرا أكن وتعلم معنى nauyinsa ينسى ƙarfinsa yana nan wurin kasarar hagu inda ya aza hannunsa a kanta shi kuma na dama ga abin da yake yi na imani. na aiwatar da wancan ko dai dan motsa shi ko kuma rike shi tare da kulle sashi daga cikin warocinsa kamar guda uku wa amma sifatu julusihi a sifar zama na nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa kamata kaddam. kamar wanda ya gabata ne bai da sujadatai tsakanin sujadatai sawa daidai da daidai idan ba da zai zauna a tayya ta ƙarshe ba ne yana zaunawa a saman ƙauharsa ta zai shimfiɗa ta ya zauna a kanta ya kai ta dama Kano warocin kawar dama suna fuskantar alƙibla wa amma hadisin Zubair amma hadisin Abdullah bin Zubair alladhi rawahu Muslim wanda Imam Muslim ya ruwaito cewa kana idza qa'ada salati annabi ya kasance idan ya zauna a cikin sallah ja'ala qadamahu al-aysar baina faqidayi annabi yana sanya ƙawarsa ta hagu tsakankanin katattarinsa wa saƙahu da kuma ƙwabrinsa wa farasha adamahu al'aiman <coughs> ya shimfiɗe ƙawarsa ta dama amma da za mu ga wasu daga cikin mu suke yi ya zama mutum ya kwantar da kawashi maradin madadin karewa ne ya zama yi kwance da kawar ta dama ma'ana tayinta ya kwanta ba tare da an kai shi ba ba za ta tashakkuli al'aƙi to wannan sai idan ya zama na cewa ga ya ce ta ƙarshe ba a yi haka nan ga ajiyya ta warko. amma ga masu irin wannan za ka ga walau hatta ajiyya ta warko za ajiyya ta warko za su yi haka to ba a yi haka nan ka shi ka shine ta dama ma'ana ka kwantar da ita ga ajiyya ta warko ba a yi in ma za ka yi ne sai ga ajiyya ta ƙarshe ta biyu kenan dakara wurin zubair abdullah ibnu zubair ya amace shi annahu ya furishu aliyami annabi kan shi ne kawar da wanda kuma ruwaya ce da ta tabbata a cikin muslim idan ka ga mutun ya yi irin wannan zaman to ba a zargi shi ba saboda yana da hujja yana da dalili amma ya zama ga atayya ta karshe wa zakara abu umayd abu ya ambata annahu yansibaha shi kuma abu ya zo da ruwaya ta cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana kai kawarsa ta dama kaga wani abin da zai fassara bana shine babu zargi akan wanda ya shimfiɗa da kawar aka kuma ballantana ma wanda ya kai kawar da aka samu ruwayoyi mabambanta a kanta amma tun da wannan ma na shimfiɗa kawa shi ya tabbata a cikin muslim ya nuna ya tabbata shi ma ba wani abin zargi ba ne wa yace ka rike wannan bayani wallahu a'lam Allah masani laisa biktilafin wannan ba ni saɓani ba ne wanda an zai sa al'umma su zauna a yi ta jayayya ko ca da jijiyar wuya a kansa fa inna kana la yajlisu alaiha fa innahu haqiqa shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana la yajlisu alaiha bal yukhrijaha ayyamini zaman ƙarshe idan zai yi bai zaunawa akan a ita kawar sabu yana fitar da ita ta ɓangaren dama mana ya zama ta dawo gehen ƙawar dama fatakuna sai ta kasance baina mansubatin wa mafrusha sai ta kasance tsakanin wadda an kai ta ko wadda an shi niɗa, kamar ga waɗanda na shi niɗa ko wanda ya kai sai zama ga ita kawai tana ta hagu tana tsakankanin su tsakankanin ɗaya daga cikin sifofi biyu da ka aiwatar aw yuqalu kuma a ce kana yaf'alu haza wa wani lokaci annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakan yi wannan wani lokacin kuma ya yi wancan shi da maɗi na shimfi da ƙawar ko kuma na kai ta fakana yansi ha ya kasance yana kai ƙawar tashi a lokacin da ya zauna domin yin atayya wanda ruwaya ta nuna atayya ta farko da ma ta ƙarshe duk yana kaiwa amma an samu ruwaya da ta nuna cewa atayyar ƙarshen wani lokaci yana kwantar da ƙawarsa ya shimfidar da ita Shi ne malam ya nuna anan cewa wa rubbama farashaha ahyana da yawa wani lokaci sai annabi ya kwantar da ita kawar wa huwa arwa laha wannan kwantar da ita din kama shine mai hutawa ga ita kawar aka ainihi kai ta amma ba wai an nuna cewa kaiwar laihi ne ko illa ba a'a ruwaya ta tabbata na kaiwa din musamman ma idan muka lura da in kana zaune cikin tsawo kace za ka kwantar da ƙawarka to ƙarshen ta wani zai zauna ma a kan ƙafa amma da za ka kai ta mai bi ma ya kai mai bi mai ya kai tashi ƙawar za ka ga ma wani abu wanda za ku samu na gajiya ko wahala gabanin kammala sallah tare da cewa ya halatta a shimfiɗa da ƙawar ta dama ga tsayya ta ƙarshe. Makana ya ta shama. Sa'ana na sallallahu alaihi wa Ali wa sallam ya kasance yana yin atayya da'ima ko yaushe bi jinsa da wannan sifa ta zama lokacin da ya zo zai yi atayya ta farko zai zauna akan katar akan kawarsa ta hagu lokacin da ya zo zai yi ainihi a tayya ta ƙarshe to mazaunarsa kuma za ta zauna a kan ƙasa wa yu'allimu as'aba kuma yana sanar da sahabbansa da ya tahiyyatu la' wasu salawatu was tayyibat السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله yana koya masa abai ne sallallahu alaihi wa sallam wannan lafazi na sanya wanda ruwaya ta da Imam Bukhari da Muslim da sun rawaito ta wa kana yukhaffifu annabi ya kasance yana sassauta ta yannan jiddan kwarai ka annahu salli ala radaf wannan da a ya ta warko kenan kamar dai yana sallah saman ankara wadda an gasa ta an ƙuna ta ولم ينقل عنه في حديث قط ما شراته ba. daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisi da kai annahu kana yusalli alaihi wa ala alihi fihi shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba a ruwaito yana yin salati wa kansa ba da iyalansa a cikin الدنيا ولا يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المهيا والممات وفتنة المسيح المسيح الدجال آه شيعة صلى الله عليه وآله وسلم أكي مكانها أكلتا أما يا كرنت الشيء idan ɗayanku zai yi atayya ya nemi kariyar Allah daga waɗannan abubuwa guda hudu. Mutum ya ce, Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min azabi al wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal mamat wa a'udhu bika min fitnati masiih ad-dajjal ka nemi kariya daga azabar jahannama da azabar kabari fitinar rayuwa da ta mutuwa da fitinar yi dijjal da haka kan mu waɗanda yake mabiya muke ga annabi sallallahu alaihi wa sallam to mu mukan karanta kuma da izininsa da umarninsa kuma za mu ma yi salatin muwa da umarnin Annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan ka kare atayya sai ka karanta salatin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa man istahabbahu wanda ya ga mustahabbancin karanta wannan fa inna ma fahimahu min umumati kawai ya fahimta ne game da gamammen bayani na addabayyana mawdu'aha wa taqdimuha fi tashaqqud al-akhir wasu daga cikin maluma sun ɗauka cewa yin salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a Atayya. da kuma karanta lafazin addu'a ta neman kariya daga wuta ya zama a kan attayya ta ƙarshe sai dai shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jaimanta sha'ada duk wanda zai yi attayya ko aha ya nemi kariya daga waɗanda abubuwa da haka kaga walau attayya ta farko kai salatinka wanda malam ibn al-qassam yana ganin cewa idan ma ka yi sallah kai ya ce ya ba kai salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba shi ya fahimci ma babu sallarka za ka ga walau ko da za ka jinkirta sai zama Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min azabi al-qabr wa a'udhu bika min fitnati maya wal mamat wa min fitnati masih ad-dajjal ya zama shi ne za ka jinkirta a atayya ta ƙarshe amma salati ga nan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan ka ƙare sai ka yi shi ثم كان nan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana haɗu yana zabura ya tashi mukabbira kasancewar kasancewarsa yana mai yin kaba ala zuri kadamai yana tashi ne da kalon farocinsa ma'ana su za su hara ɗagawa wa ala rukubatai sannan buwayya su bi musu wajen ɗagowa ya dogara ga kanun warocin ma'ana ya ɗaɗɗafa gwiwarsa mu'tamidan kamar da ma karanta ɗazu ala fakin gaini ya dogaru da suka tattarunsa banin daga su ruwaya da ta zuwa cikin sayin muslim wa babu Sarkil Buhari da kuma sashen hanyoyin da hanyoyin bayanin da ya zo ta ɓangaren Buhari annahu kana yarfa yadai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana daga hannuwansa hadal mawda wannan wato ainihi wurin sun mai ƙarawar fataha wai bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi a ya ya ƙare ya tashi tsaye ba zai ware karatu ba kamar wanda ya tabbata a cikin wahari da muslim cewa a sai annabi ya daga hannuwansa sannan ya ware karatu sun ya tsara wani fata hata wa adaha na yana karanta fatiha ita kadai tunda an riga an yi karatu fatiha da sura ولم يسبق عنه bai tabbata ba ga nan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qara'a fil sayni a ci aga biya karanta ga rakawoyi biyu na karshe ba da fatiha shay'a annabi bai karanta komai bayan fatiha ولم يكن من عادي wanda kuma watakila saboda lokaci da kuma haske ya bayyana a insha Allah subhanahu wa ta'ala kila za mu da wannan gurbada sai mu tashi wa kunni na min hadihi al-iltifatu bis cewa bai zama cikin shiryar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waiwaye a cikin sallah idan mutum na sallah ba a san sanya waiwaya insha Allah kuma a daidai wannan gabar za mu tashi wanda yake yadda da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake zaunawa domin yin attayya daga atayya ta farko da kuma atayya ta ƙarshe da nau'in kalar zama biyu na kai kawa ko shi lata da raka ta ƙarshe da ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake haɗa firafikansa akan tattarinsa da kuma su akan akan gwiwayensa inda yakan naɗe ƙwaratansa guda biyu a wata ruwayar guda uku yana nuni da manuni, ko kuma ya ɗan farashi shi kaɗan wani lokacin ma yana motsa hannun nashi kuma na na sanya ganinsa kan wannan ɗan yatsa na manuni da yake nuni da shiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana da dace Allah ya sa ayyukan su zama dan da ɗaya dashi Allah ya tabbatar da mu a kan koyi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk